من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين منا روكم الله سبحانه وتعالى ديكرب ya karɓa وأيكم kyawawan الخير da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu yau laraba a rana ta farko a mako da muke karanta wannan littafi mai albarka hikbatu min tarikh na babban malamin nan Allah ubangiji ya masa rahama ya saka masa da alkhairi a sheikh Usman ibn Muhammad al-Khamis yau muna shida daidai ko da watan ah, sha'aban watan takwas kenan na kalandar musulunci na shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ta yi daidai da uku ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a darasinmu na baya na wannan littafin idan yan uwa ba su manta ba mu yi bayanin al'amuran da suka faru a yakin naharawan inda aka samu kawari jawa suka yi ta barnace-barnace sai uh, aliyu radiyallahu anhu arba ya fi ya yake za mu tashi almabhasu salis bincike na uku a karkashin wato jagorancin tarihin sayyidina ali shine maktalu amiril mu'minina ali ibn abi talib kisan sayyidina amirul mu'minina ali ibn abi talib da aka yi a shekara ta arba'in bayan hijira hina hada'atil umuru qalilan lokacin da al'amura suka lafa bayan an yaƙin na harawan a bifataratin tuƙaribu sanatai ne wato da lokaci mai tsawo kwatankwacin shekara biyu in tadaba talakatun min alkhawarij da aka samu jawa mutum uku cikin waɗancan mutanen da suka sayi na aliyayyace su a naharawan din nan wanda suka yi tawaye wa sayyidina ali suka yi tawaye wa muawiya suka fara barna a doron kasa suka kashe sahabi suka kashe matansa suka farɗi cikinta to bayan shekara biyu da lafa wannan yakin sai aka samu waɗansu cikin khawarija mutum uku in tadaba suka miƙe fashtama'u fi makkata suka je suka haɗu a makka suka yi taro wa ta'aqadu suka yi yarjejeniya a tsakaninsu la yaqtulanna aliya ibn abi talib cewa yanzu abin da yafi dace kawai su kauda sayyidina ali wa muawiya ibn abi sufyan da shi muawiya dan abu sufyan wa amr ibn al-as da amru dan as kawai su a ganin su kawai suka yi mitin suka ga cewa lallai su kauda su gaba daya saboda su sun kafirce sun bigire musu qalu ga abin da suka faɗa na takarrabu ila Allah wai za su yi wani babban aiki da zai kusantar da su zuwa ga Allah ku duba kashe musulmi ne fa aiki na kusantar da mutum zuwa ga Allah kamar yadda abun da yake faruwa a nan wajen mu aje a ce gashi je ka kashe mutane a masallaci je ka tada bom a kasuwa je ka duk wannan aikin zai kusantar da kai zuwa ga Allah sai ai washing din mutane a su yarda kawai je ka kashe mutane yayin da suka kabbarta sallah a ce aiki ne da zai gaggawan kusantar da kai zuwa ga Allah da yardansa suka ce na taqarrabu ila Allah za mu nemi kusanci zuwa ga Allah bi qatli ha'ula'i salafati wajen kashe waɗannan mutum uku din wa zalika wai su hujjan su a wannan liyurihu al'ibada minhum suhuta tadda bayi daga gare su kama yazumun kama inda suke rayawa sai waɗannan mu kauda su kawai jama'a su huta jama'a su huta to ga su uku din nan ga yanda kowa ya rarraba wanda ya zaba zai kashe fa qala abdurrahman ibn muljim abdurrahman dan mulkin almuradiyu sunan shi da lakabin shi abdurrahman bin mulkin almuradiyu yace ana li ali ibn abi talib yace ni ne na aliyu dan abi wato bi ma'ana shi zai kashe sayyidina ali dan abi ina fata an gane ko ya zaɓi cewa zai kashe sayyidina ali dan abi talib radiyallahu anhu Allah yarda da shi wa qala albarku taymiyu na biyu kuma mai suna albarku at-taymiyu bataime batamime at-tamimiyu batamime daga kabilun larabawa banu tamim yace ana li muawiyata ni na ɗauki nauyin kashe muawiya wa amma amr ibn shi kuma amru dan bakru shi ma at-tamimi batamime daga kabilan banu tamim fa qala ana li amr ibn al ni ku barni da amru dan as واتفقوا على أن يكون ذلك بعد سبع عشر ليلة من رمضان suka ittifaki cewa a bar kisan sai sha bakwai ga watan ramadana ana cikin azumi za su gama da su in aka fito tarawihi ko tahajjudi wa kana amru fi shi amru ya kasance a misira wa muawiyatu Fisham. shi kuma muawiya mun san a sham yake syria wa Aliyu fil kufa shi kuma sayyidina ali yana kufa fata'ana ibnu muljimin aliyan ranan da ta zo sha bakwai din da watan ramadana din sai abdurrahman dan muljim sai ya soke sayyidina ali da wuka wa huwa kharijun li salatil fajr ya fita ne don sallar asuba nan ya fake shi ya talabawa a duhu bi khanjarin da irin wannan wuka mai mai wanda ya lankwashe din irin wanda yake da lankwasa kamar lauje din irin kwatan kwato wanda aka kashe sayyidina Umar da shi faqat sammahu usbu'an yayi mako guda yana safa ma wukan dafi saboda in ya samu koya ya soke sayyidina ali dakin ya bi jiki gaba ɗaya ya gama da shi wa qala aliyu shi sayyidina ali ga abin da yace lamma ina yayin da aka soke shi din yace in ana shukitu fa ana hajijuhu yace idan na warke ni zan ɗauki mataki a kansa shi abdurrahman dan mulkin wa in mitu idan kuma Allah ya karbi raina daga wannan sukar faqtulahu ku kashe shi ku biyun nan wasu waye yukhatibu al-hasan wal husayn yana faɗa wa ƴaƴan sannan al-hasan da husayn idan Allah bai da ni ba daga wannan ko ku ɗauki ɗawainiya da lamun cewa kashe in kuma Allah ya warkar da ni ni zan jibinci al'amarinsa da kaina qala ibnu Mulkin. ibn mulkin ya ce la wallahi na rantse da Allah ba ma yadda za a iya tashi maya warke da ya ji sayidina ali din ya ce idan na tashi ni zan ɗauki mataki a kansa shi kuma can a can a gefe sai ya ce mutan ina ƙaryan shi ya tashi ina fa inni samamtuhu jumu'atan wato na yi mako guda ina tafa ma wannan wukan wato abin ah, guba guba wato idan ka ji balarabe ya ce maka ana su usafiru jumu'atan zai yi tafiya na juma'a ɗaya bi ma'ana mako ɗaya yake nufi yuriduna saba'ata ayyamin yana nufin ai kwana bakwai yayi yana dafe wannan wukan da guba da dafi saboda haka cewa mawai zai da ya ji sai dina alaita in na tashi ya ce a'a ku kyale shi wannan ba na tashi ba ne ina fata an gane ko falamma mata radiyallahu anhu yayin da sayyidina ali Allah uban yadda da shi ya rasu ja'u sai su ƴaƴan alhasan eh, sayyidina ali hasan da Hussein din sai suka zo yadda ya ibna muljim suka guntule hannayen ibnu muljim din nan dukkan suka yanke su wa samadu ainihi suka kiyaye masa idonsa duka biyu wa huwa sabitun lam yajza yana nan yana kafe ko nuna damuwa bai yi ba yana kafe falamma aradu qad alisanihi yayin da suka buɗe bakin shi za su zaro harshen shi su yanka kafa nan ne ya tsorata aka ga ya ji tsoro sosai kanu sai suka ci ah, al'ana yanzu ne za ka nuna ka tsorata ka nuna damuwa kala inni aksha an aisha fataratan yace wallahi in kun cire mun harshe ina tsoron kar in samu wani dan mintuna da la Allah fihi wanda ba zan samu dama ambaton Allah ba duk ku kalli mujrimi yace bai son a samu tazara na minti biyar da harshen shi ba zai ambaci Allah ba to shine damuwar shi idan aka guntule harshen ba zai sake ambaton Allah ba mawallafin littafi na ce subhanallah subhanallah eh hada huwa dalalul mubin wannan shine bata mabayyananniya wal iyazu billah Allah tsare mu yastabihu dama waliyin min awliya mutumin da ya halatta jinin masoyin Allah waliyin Allah daga cikin waliyansa ثم يخشى أن تمر عليه لحظة لا يذكر فيها وينا توركر أصاب تزرا من تبير ما ba? أمبتون الله ما تو قدام Allah الله ما أنفانيسا yana so ya nuna mana shi da'iman mai ambaton Allah mai zikiri ne har da za a yanka harshen shi yanzu yana cewa shi tsoron shi kar a samu ni ɗan lokaci da harshen shi bai ambaci Allah ba yake mutum ya yi aika aika irin wannan amma wai a yana da jin takaicin a cewa wai ya zauna na ɗan lokuta bai ambaci Allah ba to me ambaton Allah ya mai tunda bai kara mai imani ba ba wanda kai ka zikiri da ambaton amma Allah amma jinin waliyan Allah halal ne a wajensa subhanallah mun ji na yanda sayyidina Ali ta kare da shi kuma na wannan yanda ya kare an yanke harshe wa kharaja al-barku shi kuma albarku barku tamimi wanda ya zaɓi cewa shi zai kashe Muawiya ya fita shi ma li muawiya ta fi salatil fajr a sallar alfijir ku duba duk a sallar asuba ake fakon sallar asuba saboda kudu ana bacci lokacin ma mutane a waje shi ma ya fati muawiya li salatil fajr yayin sallar alfijir sallar asuba fa darabahu sai ya bige shi da takwabi ya sari muawiya da takwabi walakin asabahu wa lam bai samu muawiya a makasa ba shi bai samu muawiya bai dace ya samu muawiya a makasa ba wa aka jinyaci muawiya ya warke walakin zukira annaha kana sababan fi an ambaci cewa wannan tsaran da ya masa din shine dalilin da ya sa muawiya baya haihuwa ya soke shi inda ya kashe masa abin nan haihuwa bai iya haihuwa muawiya aka ce wannan sukan ne dalili bai kashe shi ba amma ya zama to sababin menene eh, termination eh, haihuwansa wal iyazu billah ya jinya sosai ta wallazi arada amr ibn al-as wanda shi kuma yace shi eh, shi kuma zai kace amr ibn al-as shi ma faraja ila salati ne ya fita zuwa sallah wa kana amru qad usiba bi ishalin shi ma ya fita a sallah wanda yake sai ya kashe amru bin al-as ya fita lokacin sallah asuba yana fakon zuwan amru dan as sai dai shi amru dan as a wannan dare Allah ya jarrabe shi da zawo zawo Allah ya jarrabe shi ishal shine zawo falam yakhruj ila salati bai samu daman fita sallan asuba a wannan lokacin ba shi kuma wannan da ya zo kashe shi ne ya san amru bin al-as shine imam kawai fa qatala al-imama yazunnuhu amr ibn al-as kawai da ya sadado a duhu ya sadado a duhu sai ya jiran ma imam kawai ya kashe shi yana zaton shine amru ibn aqim sai ga shi imam a wannan ranar shine kharijatu ibn abi habib kharijatu dan abu habib ne yake jagorantar sallah shi kuma imam Allah ya jarrabe shi da zawo bai samu dama ya fito a wannan daren ba shi ma yanda dai Allah ya kubutar da shi kenan ajali bai zo ba da ni na alim ne kai aka samu daman sa qalu faja'a wa farabahu fa qatalahu fi salat sai yazo kawai ya kashe shi a sallah ya billahi yana sallah shine a amru ibnu bakr ko amru ibnu bakr ya kashe wannan kharija ibnu abi fa amsakuhu sai suka damke shi fa qalu suka ce ma za fa'alta me haka be kai kenan qala araftu an-nasa min sharri amr ibn al-as yace yau na hutatar da mutane daga shi daga sharrin sa kenan na hutatar da mutane daga sharrin amru dan as qalu nan ne jama'a suka ce masa ma qatalta amran ba amru dan as bane ka kashe ba fa wa innama qatalta kharija kharija ka kashe dan abu habib ta qala sai yayi sauri yace shi ma baka shi yace aradtu amran wa arada Allahu kharija ni na yi nufin amru Allah kuma har ya nufin kharija ne zai mutu to sai wannan abun ya zama to proverb proverb a menene eh, karin magana a wajen larabawa in kai nufin kaza sai ka aiwatar da wani abu sabani sai ka ji an ce ka arabtu amran wa arada Allahu kharija ina fata an gane ko yawa idan ka so misali a zartar da abu akan Mr. A sai ka kuskura sai ka zartar da shi akan Mr. B ko kuma ka zaro ka sa hannu aljihu za ka yi sadaka ashe nan aljihu nan ne ɗari biyar yake nan ne dubu ɗaya yake to kai ɗari biyar ɗin kai niyya tana sa aljihu hannu aljihu sai ka damƙona na dubu ɗayan ka bayar da sadaka sai da ka tafi can a sai kai haka ta karfa dubu ɗaya na zazarin in gani sai kai haka ya kaga ɗari biyar ne sai arabtu amran fa arada Allah kharija na yi nufin amru sai Allah ya zartar akan kharija sai abu ya zama to ina fata an gane ko to fa kutila a aka zartar mai da hukuncin kisa ana aka kashe shi wa kutila albarku wa qutila abdurrahman ibn mulkin dukkan su uku aka kashe su ina fata an gane ko to yanzu sayyidina ali ya yara mun ji karfin dama abin da shi a wannan almabhasun rabe unesco ko darasi na hudu nan muna son mu san sababin saɓani da ya shiga cikin eh, waɗannan sahaban gaba ɗaya saɓanin da ya shiga tsakanin sayidina ali da nana aisha da talha ibn zubair da kuma da talha da zubair ko a can gefe wanda aka yi yaƙi a jamal me ya sabbaba shi da saɓanin da ya shiga tsakanin sayidina ali a wannan ɓangaren tsakanin shi da su mu'awiya me ya sabbaba shi duka dai muna son eh, awa mu tattaro su in brief mu faɗi dalilin saɓani sababul khilafi baina sahaba abin da ya sabbaba saɓani tsakanin sahabai almashuru abin da yake shahararre ya fi shahara a littattafan tarihi ingantattu tabbatattu kamar yadda muka karanta a can baya kuma in ba ku manta ba anna dalhata shi dalhatu wa zubair da zubair wa aisha da nana aisha Allah yarda da su gaba ɗayansu idan ba ku manta ba su karaju sun fita ne dalilin fitansu shine al-intiqamu li Uthman radiyallahu domin menene turama ma sayyidina Uthman abinda waɗancan 'yan ta'addan suka masa na kisan gilla haka ne in ba ku manta ba ina suka yi haɗu suka yi mitin a makka daga can suka fita ma sayyidina ali yana madina ma bai sani ba to manufan su kenan su kamo yan ta'addan nan da suka kashe sayyidina usman a zartar musu da hukuncin kisa abin da ya fidda su kenan radiyallahu ta'ala an Usman wa anhum an jima'in Allah yarda da su su ukun da sayyidina Usman na hudun gabaɗaya gaba daya shine ya fidda su ko na biyu amma mu'awiya amma shi mu'awiya abin da ya fi da shi yaƙi ya fito da shi yaƙi fa inna aliyan lamma akhadha al yayin da sayyidina ali ya haura gami ya karɓi ragaman mulki na khalifanci azala ba'da da lula sai ya sauke gwamnoni na jihohi alladhina wallahum usman wanda sayyidina usman ya naɗa su a zamaninsa ko tunda shi yanzu ya zamanto sabo khalifa shi ma zai naɗa nashi waɗanda ya sauke ɗin wa hum Khalid bin Sa'id bin al-As sai kenan wa Muawiyah bin Abi Sufyan da Muawiyah dan Abu Sufyan duk ya ce su sauka yayin da falamma balaga al-azl Muawiyah rafada al-azla yayin da takadda taristi mu'awiya cewa ga shi daga sayyidina ali ya sauke shi daga shugabancin sham shi kuma a nan ne Rafa azla ya ya sauka din ce ba zai sauka ba wa qala mimman uzalu waye waye sauke ni ni usman ne ya naɗa ni ni sayyidina usman ne ya naɗa ni sai ya tambaya waye takaddanan daga waye ta zo cewa in sauka kalu suka ce min aliyin daga sabon khalifa sayyidina ali kana wa aina qatalatu ibni ammi yace da farko dai ina maka san dan babba na ina wanda suka kashe sayyidina usman dan babba na aina qatalatu usman ya akai da wanda suka kashe usman qalu lahu sai suka ce masa suka ce masa baya kai dai kai wa sayyidina ali mubaya'a duk dukkan musulmi sun masa mubaya'a kai ka rage ka fara masa mubaya'a ka yadda a matsayin shine khalifa yanzu sun talib bi qatlati Usman sannan ka zo ka nemi haƙƙin kashe waɗanda suka kashe sayyidina Usman amma farkon abin da ake bukata ka masa baya'a. wa zalika qala la waye ce ni a'a ba zan sauka ba ba zan sauka daga mukamina ba bal yusallimuni qatalata usman thumma ubayi'uhu ya fa a fara bani wanda suka kashe sayyidina usman yan ta'addan nan da suka masa ta'addanci in kashe su kafin in masa mubaya'a in sauka wa zalika anna mu'awiyata shi mu'awiya a wannan lokacin yana gani wannan ce dama da yake da ita tun yana da fawa a hannu shi yanzu duka kasar Syria Sham tana karkashinsa kuma yana da runduna masu ɗimbin yawa da sojoji yana ganin yana da karfin yaƙan 'yan ta'addan da suka kashe Sayyidina Usman ya gama da shi ku tuna faɗan shi da sayyidina ali da ya to ina jin sojojin ali eh, Sayyidina ali dubu ɗari na shi dubu saba'in waɗannan yan ta'addan kuma ana ta dubu shida ne ko ko kaɗan amma ba za su haura ba sai yana gani kafabu yana da dama yana da ƙarfin tun yanzu ya ya yaƙi waɗancan ya kashe su amma idan ya fara mika mulkin ya sauka to bai da fawa saboda haka yanzu ne yake da dama da opportunity ya yi abin da ya ga dama na gamawa da waɗancan shine wa zalika anna muawiyata kana yara annahu ala quwwatin fi sham yana da ƙarfi da kawa saboda shine gwamnan Syria wa annahu lam yusarrita bi hadhihi al ba zai taba bari sakacin wannan damar ya kubuce masa ba ba zai taba yin sakaci wannan damar ya kubuce masa ba allati tu'ahiluhu lil intiqam wanda zaka bashi daman ya rama min qatalati Usman, ya rama wa sayyidina Usman, ya rama akan waɗanda suka kashe sayyidina usman faqala sai yace kawai la ubayi ni ba zai wa sayyidina Ali mubaya'a ba ba zan sauka ba ba zan miƙa wuya ba hatta yuktala tu Usman sai an kashe makasan dina Usman tukuna ina fata ana ganewa wa aliyu shi kuma aliyu a can gefe ya kule na ce tubayi'u ka fara mubaya'a ka sauka tukuna summa yuzaru fi qatlati Usman sannan a nemi makasa dina Usman din daga baya to fal ikhtilafu yanzu mun gano sabani tsakanin aliyu da muawiya fal ikhtilafu baina Aliyu wa muawiyata radiyallahu anhuma Allah radiyallahu anhuma Allah yarda da su huwa fi ayyihima qablu wanne ne za a fara gabatarwa wanne ne za a jinkirta shi mu'awiya yana ce a fara gabatar da kashe yan sayidina makasan sayidina Usman kafin ya miƙa mulki shi kuma sayidina Ali yana a'a ya miƙa mulki ya sauka sannan kashe waɗancan ya biyo baya ya yi resign tunda sayidina Ali ce ya sauka daga mukaminsa an sauke shi a gwamnati to shi mu'awiya yana ganin a'a kashe waɗanda suka kashe sayyidina Usman ya dace ya zo farko sannan saukan nasa ya zo ƙarshe shi kuma sayyidina eh, Ali yana ta a'a saukan naka ne ya dace ya zo farko sannan kashe sun ya biyo me sabanin su kenan wanne ne ya dace ya zo farko a'a shine sabanin su ai ina fata an gane sabanin su kenan shi aliyun sayyidina ali yara yana ganin annal aula abin da yafi dacewa an yubayi'a ya fara yi wa sayyidina ali a shi mu'awiyatu ya fara yi wa sayyidina ali a ya sauka ثم بعد ذلك ينظر في أمر قتلة عثمان daga baya a zo a fara zakulo wanda suka kashe sayyidina Usman a gama da su indama ta hada umur a lokacin da al'amura za su hankali zai kwanta wa yastatibbul amnu a samu stability a samu wato lafiya zaman lafiya ya wanzu tukuna yanzu ko ina hayaniya an kace sayyidina Usman ko ina hayaniya ba ma shugaban ma yanzu yanzu a fara samun shugaban shine ya zo ya yi gyare-gyarensa da tsare-tsarensa an kula su kwanta an umuran mulki ya dike kowa ya koma hayacinsa sannan daga baya a zo a yi ne a zakulo waɗancan zakulo waɗancan ko shugaban ƙasa ne aka ce an yi assassinating nashi me ya fi a samu wanda zai karɓa ƙasa ta zauna a yi canje-canje a naɗa chief of army staff chief of air staff chief of kaza chief of kaza a yi komai sannan daga ba a ce to an ba da a zaƙulo waɗannan mutanen ina fata an gani. amma an kace president an yi assassination nashi an abin nan sannan a ce kuma wai ba a tsaya tsara wannan ba a ce kuma an tashi an an tafi kama waɗansu a kashe su nan ba a san me zai faru ba can kuma a hargitsa duka a'a shi kuma wa mu'awiyatu kana yaran ak Su ko muawiya yana ganin akasin haka shine daidai akasin abin da sayyidina ali yake gani shine shi daidai a wajen shi me akasin in kana yara anna awwala shay'in yajibu alaihi wato farkon abin da ya wajaba a su, an yaf'aluhu su aikata shi huwa qatlu qatalati usman a fara gabatar da wanda suka kashe sayyidina usman a zartar musu da hukunci بعد ذلك النظر في موضوع الخلافة daga baya kuma sai mu baya an shiga sayyidina Ali ya zo daga baya saboda haka falsilasu za mu gano ashe saɓani da ya shiga baina aliyin wa mu'awiyata huwa khilaful aulawiyat wato me ya dace ya zo a kan a rankin din yadda za a yi rankin din matsalar shin in an zo rankin din ya fara gabatar da kansa ya sauka ya yi wa sayidina ali mubaya shi ya dace ya zo fes a ran ko kuma fara kashe wanda suka kashe sayidina usman shine ya dace ya zo farko sabaninsu akan wanne ya dace ya zo farko kawai idan wa kana ra'ayu talha wa zubair shi kuma mun ji yanzu sabanin muawiya da sayyidina ali wa kana ra'ayu talha wa zubair shi kuma ra'ayin talha da Zubairu, min ra'ayi muawiyata irin ra'ayin muawiya ne wa huwa bi qatl usman shine yin gaggawan kashe waɗanda suka yi sayyidina Usman ta'addanci kun san shi ma shi ya fito da su daga Makka da nana Aisha kawai suka suka zagayo suka zo nan ma annan farka baina Talha sai dai the difference tsakanin da yake tsakanin bangaren talha da zubairu da nana aisha su sai da suka yi wa Sayyidina ali mubaya'a ne suka fara gabatar da mubaya'a da Sayyidina ali kun tuna ko sai talha da zubairu suka fita suka yi makka suka samu nana na aisha suka zagayo suka je can neman waɗanda suka kashe sayyidina usman so difference din su sun fara gabatar da mubaya'a ga sayyidina ali kafin su ɗauki matakin nemo wanda suka kashe sayyidina usman shi kuma muawiya ya ji mubaya'a ne ya ta samma nemo makasan sayyidina usman Tare da kin mu baya'a. To wannan shine ne bambancin ku. Ina fata an gane da kyau. Saboda haka wa Ghana ra'ayi Faluha ta Zubairu min ra'ayi mu awiya, mahuwani Isra'il da haɗari Uthman, ra'ayi Faluha da Zubairu da na aisa, sai in ce da na mu wajen me. a gaggauta kashe waɗanda suka kashe sayyidina Usman ma'a annal farka sai dai bambancin su su bangaren su Talha da zubar da Nana Aisha da can bangaren Muawiya min da jihar ukra anna Talha wa baya a sosai da suka yi a wa sayyidina Ali wa Muawiyatu lam baya ba'd sai ko Muawiya bai ma yi mubaya'ar arba. Sai saboda haka a waɗannan fitilun da suka auku din nan tsakanin na na Aisha mu'a Talhatu da Zubairu a ɓangare da ya haddasa yaƙin jaman, da ɓangaren Muawiyatu da Sayyidina Ali da ya faru a Affafin da sai sahabai wannan fitilan da sai suka kasu kashi uku gida uku ikhtalafa sahabatu ala talati tawa'if sahabai sai suka kasu wato gida uku yanda suka tari wannan fitina a ta'ifatul ula bangare na farko bangaren talhatu da zubairu da aishatu da muawiya ترى هذه الطائفة أنه يجب التعجيل بقتل قتلة عثمان bangaren na na Aisha da Talhatu da Zubairu da shi Muawiya su bangaren su da magoya bayan su da group din su da sojojin su su ne a gaggauta kashe makasan Sayyidina Usman at-ta'ifatu thaniyatu bangare na biyu kuma shine bangaren Sayyidina Ali shi ma da rundunansa da magoya bayansa tara hadhihi ta'ifa wannan bangaren suna ganin anna sai in yajibu an yakuna farkon abin da ya wajaba a aiwatar wayusama yuhsama a gama da shi a gaba daya shine amrul khilafa a fara gabatar da ita khilafar shugabancin da mubaya'an komai ƙasa ta zauna a samu zaman lafiya tukuna sannan a zaƙulo waɗannan daga baya wata ajilun nazari fi mawdu'i qatlati Usman a jinkirta bincike da magana akan makasa sayyidina Usman a fara gabatar da maslahan kasa ta zauna lafiya wannan shine ra'ayin bangaren sayyidina aliko da magoya bayansa bangaren su zubairu da talhatu da da aisha da mu'ayya su kuma ba kalifancin bane da ya su a fara gaggauta aiwatar da kisa wanda suka kashe sayyidina Usman na uku wanda su su kuma suka gani? Ba za su iya shiga wannan fitinan ba za su iya koma hannunsu su yaki bangaren talhatu da zubairu da nana aisha da muawiya su goyi bayan ali ba sannan ba za su iya kuma shigan ma talhatu da zubairu da nana aisha da muawiya su ci sayyidina ali da magoya bayan sa su a wajen su dukkan su musulmai ne mumunai saboda haka sai sai suka tsane hannunsu suka tsaya a kan ba ruwan suka tsaya ya domin suna gani fitina ne kawai ta shiga Allah ya kaɗo ta a lokacin wanda kawai su da best abinda sai musu su kame hannunsu daga tsoma wajen zubar da jinin wani sahabin manzon Allah shine a ta'ifatu salisa group na uku bangare na uku wa yumassiluha sune kaman irin su sa'adu abdullahi bin umar abu huraira muhammadu bin maslamata da al'ahnaf da usama da Abubakar bakrata kai wa jullu sahaba da majority mafiya yawan sahabai tara hadhihi ta'ifa i'tizal al-jami' tana ganin ita fa ta tsame hannunta daga kowane bangare ta tsame hannunta daga yakan kowane bangare ina fata an gane ko to sayyidina ali ne da magoya bayansa suka kafta da su muawiya can da suna na aisha da zubair waɗannan kuma suka ce mu wannan fitina ce ba za mu koma hannunmu a ciki ba wa sababu hadhihi ikhtilafat sababin waɗannan saɓani, annan umura kanat mustabihatan abubuwan dukkan akwai shubuha a cikinsu. su wal waqtu kana waqta lokaci dai zamanin dai ne na fitina fitina da ke auka tsakanin musulmi ولذلك لم يستطع أحد أن يتدبر ذلك الأمر sa babu wani wanda ya zauna ya yi la'akari ya yi tunani game da wannan al'amari ce wata fitina ce fa kawai ta kunno kai tsakanin musulmi wai ta tabayyanu hakikata bi wudu wato kowa hankalin shi ya ɗan bace masa bai zauna yayi wa abun wato nazari nazari da kallo na basira wannan ya kalla mu'awiya ya ce kai na saukan sauko a zub da jini sayyidina ali ko kuma ya ce kai ci gaba da rike khalifa ne ci gaba da to gwamna za mu ci gaba da gyara al'amura za mu zaƙulo su daga baya sai talhatu da zubairu can ku hakura ɗin ku je ku nemi izinin khalifa tunda shi ne shugaba fitina ce dai kawai kowa dai bai bai masa kallo da nazari na basira ba kawai kowa kawai sai ya ya harzuka kawai game da abin da aka wa sai dina Usman قال الحافظ بن حجر حافظ بن حجر الله رحمته شيء إن الطبري أخرج بسند صحيح عن الأخلف بن قيس wato tabari ya ruwaito wannan tarihin da sanadi ingantacce madogara ingantacce daga ahna dan kaisu radiyallahu anhu Allah yarda da shi kala yace laqitu talhata ahnaf dan kaisu yace na gamu da talhatu da zubairu ba'da hasri usmana bayan yan tawayen nan sun yi wa sayyidina usman kawanya da na gamu da Dalhatu da Zubairu a Makka bayan an yi wa Sayyidina Usman kawanya sai na tambaye su ma ta amurani fa inni arahu maqtulan me za ku umurce ni in yi ina ganin fa Sayyidina Usman din fa za a kashe shi kala da Zubairu gaba ɗaya suka ce alaika bi aliyin je ka wajen ali ka nemi bayani ka nemi shi ne shugaba da zai baka umarni ya za a yi yace a aisha ta ba da qatli usman fi makka sai na hadu da nana aisha bayan kuma an tabbatar an kashe sayyidina usman din a makka sai na ce mata nana aisha me ki umurce ni da shi ma ta'murini fara alayka bi aliyin je ka wajen sayidina ali shine mai tacewa shine mai bada umumi shine shugaba halifa sai ce walamma kharaja haula sahabatu ila ma'arakatil jamal amma abun mamaki sai ga shi su ukun sun zaga sun tafi yakin kuma su kuma ba su nemi izinin sayidina ali ba ni kuma da na zo na same su ya kuka gani ya za ku lo abu suka yi rifarin ina zuwa ga khalifa je kagun khalifa sai ga su kuma sun haɗa kai sun zagaya sun tafi neman sa sayyidina Usman ba tare da su kuma sun waiwayi sayyidina Ali ba inda za ka san dai kina dai kawai idan idan ta zo da san kalli abun da idon basira da yanda suka ce waiwayi Ali su ma sun waiwayi sayyidina Ali da ba a samu haka ba walakin liyaqdi Allahu amran kana maqula sai dai Allah ne kai ya zartar da abin da ya ga dama ولما خرج هؤلاء إلى معركة الجمل لقيهم الأحنف yayin da suka fita zuwa yakin jamal sai ahnaf din nan da da ya gamu da su din nan ya tambaye su ya za a yi sai ya gamu da su fa qala sai ce musu ah wallahi la uqatilukum wa ma'akum ummul mu'minin wallahi ba zan yace ku ba matuƙa akwai ummul mu'minina na na Aisha a tare da ku wala uqatilu rajulan amartumuni bi bai'ati ni ba zan yace ku ba ungoyi bayan sayyidina Ali kun yace ku wanda na Aisha tana cikin ku haka nan ni kuma ba zan mara muku baya ba ku yaki mutumin da ku kuka ce kun je kun nemi izinin sa saboda haka shi yana mai kenan ya zare ani ku ce shi ne mai ta cewa shi ne mai ba da ya za a yi ku yi rifarin ina wajen shi ku yanzu ku zo kuma umara muku ba in yaƙe shi haka nan ni kuma umara masa ba in yaƙi al'umma da jama'an da na na Aisha tana cikin su matan manzo Allah ummul mu'minina ni kun ga hannuna la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i وقد مر بنا قول رسول الله صلى الله عليه in ba إن بكم ba akwai wani faɗi maganar manzo Allah sallallahu da muka ambata a can da ya faɗe ta game da sayyidina Ali manzo Allah akwai ran da ya kira sayyidina Ali yace ya Aliyu ya kai Aliyu innahu sayakunu bainaka wa baina Aisha ta amrun yace nan gaba akwai wani al'amari da zai shiga tsakaninka da nana Aisha farfuk biha ka sassauta mata ka rangwanta mata banza Allah bai faɗi abun ba ƙala aliyu sai aliyu ya ce a'a fa ana ashqahum ya rasulallah lokacin da abun zai faru ni ne mara gaskiya ni ne taɓaɓɓe a cikin wannan al'amarin فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا a'a walakin idza kana zalika kai dai ba zan faɗa maka abun ba kai dai in abun ya faru farjudha ila Mamaniha, kamai da Aisha inda za ta samu tsaro da security a can baya da ya faru ina sayyidina Ali ya maida ita Madina kun tuna Madina ya dauke ta da aka harbi ta ya faɗi sai kowa jikin shi ya mutu ko sai sayyidina Ali ya yi umurni ya bada dan tsaro mai aka samun mata doki da raƙumi aka mai da ita Madina to kun ga a wannan manzo Allah ya ce eh a fitina ya aliyu kai baka cikin marasa gaskiya kaga with all indication ya nuna ce shine akan daidai to mawqifu ahli sunna ne matsayin ahli sunna game da shi Abdurrahman bin Muljim da qatalatu Usman group din Abdullah bin Muljim din nan guda uku ko Abdullah bin Muljim da abokanansa guda biyu da suka ce za su kashe Amru da Muawiya me matsayin ahlus sunna game da su wa qatlatu Usman me matsayin ahlus sunna game da wanda suka kashe Sayyidina Usman wa qatilu Zubair me matsayin ahlus sunna game da wanda ya kashe Sayyidina Zubair wa qatlatil Husaini me matsalin matsayin ahadu suna game da wanda suka kashe sayyidina Hussein dan sayyidina Ali wa amsalihim da makamantansu da mutanen Naharawan da suka kashe abun nan wancan sahabiya sunan shi da matan shi suka farke cikin ta yace qala al-imam az-zahabi imam az-zahabi yace ibn muljik mu ibnu mulkin da ya kashe sayidina ali mu a wajen mu ahlus sunna na mimman narju lahu na wanda muke kyautata masa zaton shiga wuta ne muna sa masa tsammani shiga wuta amma ba mu yanke ba cewa lallai shi dan wuta ne muna sa masa ran dan wuta ne wa nujawwizu anna Allah yatajawazu anhu kuma muna cewa a disemtar Allah mai iko ne in ya ga dama ya ya fi masa matsayin ahalus sunna game da waɗannan shi makashin sayyidina Ali su waɗannan mutum uku din wanda ya kashe sayyidina Ali direct din eh mun fi kyautata masa wuta amma Allah mai iko ne ya gafarta masa in ya ga dama ba za mu taɓa ce wallahi tallahi ɗan wuta ba ne ba za mu faɗi wannan ba amma mun fi mun fi sa ran ɗan wutan ne sai dai mun bar al'amarin shi ga Allah in ya ga dama yana iya yafe masa irin hukuncin da ahalus sunna suka ba ma wannan abdurrahman dan mulkin wa hukmuhu huwa hukmu qatili usman irin san hukuncin da aka ba wa makasan sayidina usmana kenan wa qatilu zubair da wanda ya kashe zubairu wa qatilu talha wa qatilu sa'id ibn jubair wa qatilu ammar wa qatilu kharijata wa qatilu husayn duk irin hukuncin da ahlu sunna suka ba su kenan eh, zan an fi kyautata musu da sa ran wuta za su amma 20% ko 30 Allah ana sa ran in Allah ya ga dama ya gafarta musu matsayi fa kullu ha'ula'i mu dai ahlu sunna duk waɗannan mutanen maka sannan nabra'u minhum mu dai mun barranta daga gare su don ba wanda zai kashe sayyidina Umar mu zauna da shi mu ce namu ya kashe sayyidina ali mu ce namu ya kashe talhatu bin zubair mu ce namu ya kashe zubairu mu ce namu ya kashe sa'idu bin jubair ya kashe ammar ya kashe kharija ya kashe husayn mu dai ahlu sunna mun barranta daga gare su wa nubghibuhum kuma muna kyaman su fillahi don Allah wa nakilu umurahum ila Allah amma mun dangana al'amarin su can zuwa ga Allah tabaraka ta'ala Allah shi ya san yanda zai da su amma mu matakin mu anan da muka dauka mu ahlus sunna muna kyaman su mun barranta ba mu ba su ba su ba mu kuma su je can ba ruwanmu da su mun dai bar al'amarin su mawa ba Allah saura ta dan mu karasa dan wannan aina alhaqu fima waqa baina sahaba to ina asalin gaskiya take tsakanin burudin sayyidina ali da suna na aisha da su muawiya qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga abinda manzo Allah yace game da ammar yace ammar nan gaba tattuluhu alfi'atu albaghiya za a samu waɗansu jama'a ‘yan ta'adda ‘yan tawaye za su kashe shi ‘yan ta'adda manzo Allah ya faɗa to ‘yan ta'addar sai suka bulla a wancan guruf ɗin wanda ba wanda sayidina Ali ke yaƙan su kaga ɗan ta'addan da ya kashe amma har ya fito cikin waɗancan kaga wannan yana nuna with all indications sayidina Ali shine akan gaskiya waɗancan su ne ‘yan me ta'adda Allahu ala wa qala anil khawarij game da khawarijawa da da sayyidina ali ya yake su a naharawan, wanda suka kashe sahabin nan suka farɗe suka kashe matan shi suka farɗe cikinta suka fara ƙona dukiyan mutane da barna da fashi dama manzo Allah su game da khawarija wannan yace yakhruju ala hini ikhtilafin bainal muslimin yace akwai waɗansu ƙungiya da za su fito a lokacin da aka samu saɓani tsakanin musulmai mu'minai lokacin da aka samu sabani tsakanin sayyidina Ali da Muawiya kun ga a lokacin ne khawarijawa suka fita to manzo Allah ya ce za a samu khawarijan da za su fita a wannan lokacin taqtuluhum awla ta'ifatayn bil haqq wato bangaren da yafi yafi kama da yafi kusa da gaskiya su za su yaƙe su su suka yace su sayyidina ali da rundunansa su suka yaƙe khawarijawa a naharawan ko suka yace su gaba ɗaya sayyidina ali ya kashe kun sa ya tura wannan eh, ibn mas'ud ibn abbas ya dawo da su dubu hudu ne dubu takwas ko ya dawo da dubu hudu ya musu wa'azi suka bi sauran kuma suka suka abin nan suka da waɗansu suka zauna zaman ta'addanci to kaga nan ma sayyidina ali da ya yaƙe su dama annabi ya ce to waɗannan wanda zai yaƙe su wanda suka fi kusa da gaskiya kaga shi ma ya nuna sayyidina ali ne kusa da gaskiya ne fal hadisan duka hadisan nan guda biyu da suka nuna waɗansu 'yan ta'adda za su kashe amma sai aka samu waɗancan ne suka kashe shi sannan aka ce kuma za su kullo wanda suka fi kusa da gaskiya ne za su kashe kaga su da suka kullo din sayyidina ali ne ya kashe to sayyidina ali ne kusa da gaskiya kenan ba ce mai gaskiya ba sai aka ce kusa da gaskiya me yasa ba a ce mai gaskiya ba 100% shine za mu ji anan hadisan guda biyu suna nuna annal haqqa hadisan nan suna nuna karara cewa lalle gaskiya kana akraba ila aliyin wato gaskiyar ta fi kusa da sayyidina ali ne shi ya fi kusa da gaskiya ba a ce shi ne akan gaskiya ba وفي رواية أقرب الطائفتين إلى الحق wato ƙungiyoyin da suka fi kusa da gaskiya su ne za su yaƙi waɗancan ɗan ta'addan sai aka samu sayidina ali ne ya yaƙe su to kun ga fal hadisani waɗannan hadisai guda biyu nan duka guda biyu suna nuna anna ala anna aliyan kana aqraba lil haqqi sayyidina ali ne yafi kusa da gaskiya min mukhalifihi sama da wanda suka saba masa a yakin jamal kadalika fi saffin sama da wannan suka yaƙe shi a Safin shine muawiya lakin lam yusibi alhaqqa kullahu sai dai sayyidina ali bai samu gaskiyan 100% ba baya kan gaskiya 100% sai dai shi ya fi zuwa kusa da gaskiya maybe 80% why bai zama to shine akan gaskiyan ba 100% li'anna rasul qala aqrabu aqrabu ila al-haq yana dab da gaskiya amma bai bai bai bai bai kusa da gaskiya shi yafi wato kusa da gaskiya 80% ko أولى أولى بالحق لا لأنه على الحق كله hadisan ba su nuna yana kan gaskiyan gaba ɗaya ne a akan gaskiyan gaba ɗaya no walaysa ta anan fi ali cewa ali yana kusa da gaskiya ba wai gaskiyan 100% ba baya nuna suka ne ga sayyidina ali in an faɗi haka walakin li bayani annal ladina imtana'u anil musharaka sai dai bayani wanda su suka ki tsoma su cikin fadan fil fitnati humul ladina kanu alal haqqi kullihi su ne akan gaskiya 100% wanda suka ce mu ba za mu yaƙi wani daga cikin ɓangaren sayidina Ali ba ba za mu yaƙi wani daga ɓangaren suna na Aisha da Zubairu da Aliyu da Muawiya ba mu ba za mu tsoma hannunmu ba sai ya nuna wannan sune suke kan gaskiya 100% sayidina ali 80% ko kuma mu ce 70% waɗancan kuma maybe 30 20 to 30% why me hana sayyidina ali ya samu abin nan 100% saboda da yana da iko a lokacin ya ce mu'awiya ci gaba da tun da ta ci sauka din ya kalli maslahan al'umman musulmi ya ce to zauna din je ka ka zauna a matsayin me a matsayin gwamnan je ka ko kuma na maka izini je ka zaƙulo sun ka kashe su ka san amma ya fito da runduna dubu ɗari shi mu'awiyar dubu saba'in aka kafta kun san sai da ya kuka sai dina aliko ya ga waɗansu gawaci sai da ya yi burin ina ma da ya mutu shekara ashirin da suka wuce to kun ga lallai lallai abun shi ma ya gano ba yi daidai ba ba yi daidai ba kai burin ma ina ma fitinan nan kafin ta zo ka mutu tun shekara ashirin kai mutuwa kai kuka ka da hawaye da kaga gawakin waɗansu cikin wanda aka kashe can sojojin ka suka kashe kaga shi ma ya nuna lallai yayi nadama to in kai nadaman abu dama baka yi shi ba ya nuna akwai ero kenan ina fata an gane ko shine to wannan shine li bayani anna alladhina imtana'u anil musharakati fil fitnati hum alladhina kanu ala al kullihi fasalamatu li aliyin wato inda sayyidina ali ya dan samu dama dama har aka bashi cewa yana jab da gaskiya shine kana fil imsaki anil qital yanda yayi kokari ya hana yakin daga baya da bai gano akwai wani abu ai da bai wanda daka a hana yakin ba to wannan abu shi yasa ya zama to kusa da gaskiya walidhalika najima aliyu sayyidina ali yayi nadama matukan gaske lamma ra'a talhata qatilan da ya ga talhatu an kashe shi a wannan yakin wa kana yace laitani mittu qabla 20 sanatan ya kaitona ya kaitona ina ma da na mutu shekara 20 da suka wuce ولما جاء الحسن بن علي بعد السفين رضي الله عنه yayin da ɗan shi Hassanu ɗan Aliyu ya zo gunshi baban shi Sayyidina Ali bayan an yakin nan na Sufin wa kallama aliyan billazi hadatha yayi ma Sayyidina Ali magana mai ƙarfi game da abin da ya faru fa an kashe fa mutane fa baba an kashe irin su Talhatu fa an kashe fa musulmai Allah ba sun kwanta dama a wannan yakin fa قال سيدنا أتي والله ما ظننت أن الأمر يصل إلى ذلك سيدنا علي والله من زكى الأمر إن ذيك إذا حكم داما بالنيش ما sun san fitinannun ne dai waɗancan maka za su suka cinna dai wa nadimu kulluhum ala al-musharakati fi tilka bangaren suna na Aisha da Muawiya din da bangaren Ali dukkan su sun nadama ina ma da ba a yi mayakin ba ولقد أثنى النبي صلى الله عليه الحسن دام من ذا الله يا يبا وسوسين الحسن دان علي جي كرسا yace inna ibni haza wata rana a akan mimbari manzo Allah ya taɓa cewa suna zaune hakan ya gudu ya dane kan manzo Allah ya rike shi yace wannan ɗana da kuke gani jika na ɗin nan zai zamanto shugaba wata rana kuma ina sa rai ma Allah zai sulhuta wata ƙungiyoyi ta musulmai ma guda biyu ta dalilin shi za a samu sulhu shine wala Allah an yusliha bihi baina ta'ifatayn min al fa asna alaihi lis kuma ya yabawa annabi ya yaba masa game da wani sulhu da zai walam yusni ala aliyin kaga manzo Allah bai bai yabi sayyidina ali ba yake ya yaba ma dan shi ne da shi da yazo bayan an kashe kamar yadda za mu shiga nan gobe bayan an kashe sayyidina ali ba an kashe sayyidina ali alhassan aka zaba dan shi yayi wata shida ya hada rundunansa gaba ɗaya suka fita yake zai je tarar da sayyidina muawiya da ya da sayyidina muawiya ya ga kawai runduna suna zuwa masa daki daki daki bataliyan bataliyan da aka je ga Fa'al hasan yana zuwa sai muawiya kawai dama yayi na dama wancan fadan sai ya tura ma ya tura wata takarda zuwa ga sayyidi da shi sayyidina al-hasan ya ruta a kasa ya buga sa yace kai indozin wannan takardar ni na buga san duk abinda kace ai shi za a yi shi kuma ya fita da niyan sulhu ya fita da niyan sulhu da ya je cewa mu'awiya ni na zo ne da runduna na da mabiya bana da jama'a na gaba ɗaya ni na tuɓe wannan khalifancin da aka ɗora mun mun maka mubaya'a kai ne khalifan ya tuɓe ya ɗora mu'awiya sai mu'awiya inda ya zama to khalifan musulmi ke daga nan wuta ta mutu shi to ne manzo Allah ya ce wannan ɗana da kuke gani din nan sai ya zama shugaba wata rana kuma Allah zai kawo sulhunta waɗansu ƙungiyoyi na al'ummar musulmi ta dalili to wannan ne sulhu amma da kullum ana zaune bangaren muawiya bangaren sayyidina ali bangaren muawiya bangaren sayyidina ali yanzu ya tuka rigar gaba ɗaya ba yayi wata shida da rikewa ya sanya muawiya ita shine wasana'u ala aliyin kana li qitalihi ahli nahrawan inda ake yaba ma sayyidina ali ya kan wadancan yan nahrawan da yayi wanda suka to khawarija suka fara ta'addanci da kashe mutane da kona dukiyansu nan kan wajen yakan hawarijawa, nan kan faqad asaba al-haqqa kullahu fi qitalihi lil khawarij amma wajen yakin saffin su talha da zubairu da yayi da nana aisha da bangaren muawiya nan kan ma asaba al-haqqa kullahu ولذلك لم يهزن أحد على قتله babu wani wanda ya bakin ciki wajen kashe ɗan hawari cikin da suka fara kashe matan musulmi har suna farke cikinsu babu wanda ya bakin ciki bal fariha almuslimuna bi qatl ahli naharawan musulmi kowa ya yi farin ciki wajen kashe waɗannan wa aliyun sajada lillahi shukran kun tuna haida yayi sujudu shukri ko da aka zamu zusudayya wannan katotin mutum da ake kira zo sudayya cikin waɗancan din yayi sujada ya gode wa Allah ya tabbatar ne akan gaskiya waɗancan ne akan bata amma lokacin da aka yakin jamal da sufin fa walakinahu baka lamma qatala ahlal jamal wa hazina lamma qatala ahlal sufin inda yayi kuka yayi bakin ciki anan to nan din bai samu gaskiyan baya kan gaskiya 100% can kuma inda yayi wa Allah sujudu shukri ma baya kashe su su ne ahlul shi shine inda ya samu gaskiyan 100% kenan to haka aqidan ahli sunna suke mu'amalanta wannan fitina ina fata an gane ko sun barranta daga dukkan waɗannan 'yan ta'addan da suka yi kisa kashe kashe amma sun bar al'amarin su zuwa ga Allah wannan shi ne in Allah ya raya mu gobe za mu shiga alfasli khamis ان شاء الله سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله ابنجي ساده مو الخيرات